Ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966 aka yi juyin mulki na farko a Najeriya, aka hamɓarar da jagororin jamhuriya ta ɗaya, wanda ya yi sanadin salwantar rayukan muhimman mutane da suka hada da Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa, da Premier Jihar Arewa Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, da Premier Jihar Kudu Samuel Ladoke Akintola, da Ministan Kuɗi Festus Okoti Ebo. haka ma an samu salwantar rayukan manya da kananan jami'an soji da suka hada da brigadier zakari mai malari brigadier samuel ademilogun da kanal k muhammad da dai sauransu farfesa abubakar abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto ya ce wannan juyin mulkin ya haifar da matsaloli masu tarin yawa san mutane da yawa sun ɗauke shi kan cewa juyin mulki ne wanda kusan abubuwa kamar irin ishu na kabilanci da bangaranci kamar su ne suka zama dalilin samun wannan juyin mulki domin in ka dubi waɗanda suka shugabanci wannan juyin mulkin kusan duk mutane ne da waɗanda an daga kabilar ibo da kuma yarbawa kuma in ka dubi waɗanda kusan suka rasa rayukansu musamman shugabannin bangarorin da suka haɗa ƙasar najeriya bayan an samu 'yancin kai za a ga mutane ne waɗanda suka fito daga nan arewa da kuma wasu ɗaiɗaiku daga kudu maso yamma wato south western part of nigeria sigar da wannan juyin mulkin ya ɗauka a cewar masana tarihi da kimiyyar siyasar najeriya ya yi tasiri wajen shugabanci da kuma zamantakewar jama'a da ke najeriya a wancan lokacin kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a kasar nan kusan duk suna da alaka da tasiri ga wancan a ainihin juyin mulki na farko da aka samu idan ma ka kalli wannan tarihin za ka ga juyin mulkin ma da ya biyo bayan na farkon shi ma kusan wannan dimension din ya ɗauka don kusan abin da ake kalla sojoji ne 'yan arewa suka yi kamar wata ramuwar gayya Yakin basasa da ya biyo baya ya gudana tsakanin shekarun 1967 zuwa watan Janairu na 1970 kuma ya yi sanadin salwantar rayukan dubban ɗaruruwan jama'a haɗi da jami'an soji. Bisa ga rayukan mazan jiya da aka rasa ya sa gwamnatin Najeriya ta tsere da ranar 15 ga watan Janairun kowace shekara a zama ranar tunawa da 'yan mazan jiya waɗanda suka sadaukar da rayukansu wajen kare martabar Najeriya. wannan kuma bai tsayu ga waɗanda suka yakin basasa ba kaɗai ya kumshi dukkanin jami'an da suka fafata domin kare martaban najeriya a wurare daban-daban to sai dai wasu daga cikin tsofaffin jami'an soji sun ce ya kamata a kula da su fiye da yadda suke samu yanzu na habukar ibrahim mu dai mun yi aiki kuma mun gama lahiya ko ba gaskiya ba abin da muke so a dinga dan taimaka mana mun gaji na shekara uku da wata goma ban taba samun ko ba yaƙi kawai muke yi suna ali kwaire na ɗaya da cikin wanda aka fara kai a labira na na bat one yes mu muka bude ecomog yawa ya ka kalli yadda ake kula da ku yanzu bayan ma najeriya hidima ya kamata mu tsofin soja a dinga samu a abin nan wasu su activity kamar irin su irin su aikace aikace sauransu wanda ya at least wani su suna sauran karhin su to ya kamata a dinga tuna da mu ana samun irin wani aikace aikace shugaban kungiyar tsofaffin sojojin ta Najeriya reshen jihar Sokoto Corporal Aliyu Abdullahi dan Chade mai ritaya ya ce da gwamnatin Najeriya ta gamsu da yadda suka sadaukar da rayukan su a ƙasa da ba za ta hana su su har sai sun yi zanga-zanga ba wasu mutuwa kuma sun yakin Congo da yakin duniya na biyu hmm. a mun su da yamma wajen taimaka ma kasar da kuma yakin waje an kai wasu liberia wasu mutu liberia sierra leone burundi da rwanda kowa san da wannan sannan kuma nan kasa cikin kasa muna ba da ma kwarai gaske saboda ka wanda ya wannan fafutuka ya kamata na cewa a tura shi ba sai ya biya kishe yana kuka yana ita yana zanga-zanga ba ya kwanci a tura shi a biya shakke ji a cikin cikin lamarin ya samu kula da yaushe kamar da ya kamata. sakataren kula da yada labarai na kungiyar sajan sagir gambaruma mai ritaya ya ce yanayin da tsofaffin sojoji suke ciki yanzu a Najeriya sai dai a ce alhamdulillahi. Saboda misali duk wanda ya ce maka ya shiga soja bai ce ma wai na shiga lahiya in hito lahiya a'a ka shiga ne sai wa da Allah ya da kai. So misali to duk wanda ya wannan ya zo ya dawo ya zama kamar almajiri ce ka, sai ka je ka yi zanga-zanga sannan a baka wanda ba roƙo kai ba ba alharma za a yi maka ba ba kyauta za a baka ba a'a mm. wani abu ne wanda aka ce haƙƙinka ne right ɗinka ne mm. a ce sai ka wannan halu mm. so ga abun kula ne kowace shekara akan yi gidauniya domin tallafawa 'yan mazan jiya waɗanda ke raye da kuma iyalan waɗanda suka rasu amma kuma duk da haka suna buƙace da samun kulawa wadda tafi wannan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya